بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu lissafin nasara yau ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku, idan ba ku manta ba muna cikin surutun namli akwai wani uwa da ya rubuto tambaya ya ce rama kalla ni ne ina azumi kuma bana da lafiya da aka kai ni asibiti sai likita ya ce sai amin allura idan aka mun allura menene hukuncin azumi na to allura ba ta karya azumi don an yi masa allura azumin ka yana nan garari a garau babu abin da ya same shi don kana ciwon ido aka diga maka magani a ido wannan baya warware azumi don kana ciwon kunne aka diga maka magani a kunne wannan baya warware azumi amma idan aka daura maka drip baka da lafiya aka daura maka drip to azumi ya kare an sallame shi idan rashin lafiyan ya yi tsanani da dole sai an daura maka birib to dama ba a ce dole sai ka yi azumi ba a wannan hali abinda za ka yi ka aji azumin a ɗaura maka direb, ina fata fahimci wannan in za ka dan iya ɗan wake ma duka kana iya haɗawa ba matsala ba ne a daidai wannan lokaci allah ka gafarta mana na'am alaran ma ban sani ba ko ka tuna inda muka kwana قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون je mun karanta cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya tura annabi salihu zuwa ga samudawa ko inda ya ce musu su bauta wa Allah ba su da wato wani abun bauta ba Allah ba karshe sai ga sun kasu kashi biyu suna rigima da juna to bayan annabi wato salihu ya ci gaba da yi musu wa'azi da ƙarshe sai yake cewa wato da su me yasa suke gaugawar azaba a maimakon su tuba zuwa ga Allah sai ya zama suna ma bukatan cewa a kawo musu azaba wato ya kamata su yi istighfari su nemi gafarar Allah domin su samu babban rabo to kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi magana da su to sai yanzu wato ake faɗin ansar da suka ba annabi, bayan annabin ya musu wa'azi ƙalu tsayyar na bika sai suka ce mu fa mun umta da kai ma'anan mun shi umta da kai shine mun canfa ka muna ganin duk bala'in da ya same mu kai ka jawo mana idan an samu rashin ruwan sama kai ne idan wani bala'i ya aiko mana duka kai ne duk wata musifa da muka shiga yanzu kai ka jawo mana domin kai ne ka zo ka zagi allolinmu ka ce a daina bauta musu ga wani sabon Allah a bauta mashi wa mamma ma'ak haka waɗanda suke tare da kai su ma mun umta da su da kai da mabiyanka wato mun ɗauke ku a matsayin kun zama musifa ga al'umma a sanadiyar wannan wato mun canfa ku duk bala'in da ya same mu ku kuka jawo kamar yadda yan bidiya suke wa ahli sunna duk wata matsala da aka samu sun ce tun da aka samu masu zagin waliyai daga nan matsala da bala'i ya lullube jama'a ya lullube kasa yana faruwa ko baya faruwa su ba su gane cewa ba ahli sunna ne suka jawo musu ba su suka jawo kansu bala'i daga lokacin da ka bar Allah kake Allah komi ma yana iya samun ka a daidai wannan lokaci to a wannan lokaci sai annabi salihu ya ba su ansa wace ansa ya ba su sai ya ce musu tsa'irukum inda Allah wato shi'umcinku wato ba mu muka jawo ba abin da ya same ku na alkhairi ko na sharri to wannan daga wajen Allah madaukin sarki ne sai ya ce musu bal ba haka lamarin yake ba ya ce musu antum qaumun tuftanun ko dai mutane ne waɗanda ake jarrabar ku ana faɗa muku gaskiya ba ku fahimta ku ga yadda ake samun gwagwarmaya tsakanin annabi da wa da waɗanda aka turo shi zuwa gare su ya zo musu da alkhairi su kuma suna ganin ya kawo musu bala'i haka duk wanda ya zo wa al'umma da gaskiya sai ya yi haƙuri a daidai lokacin da ka ɗauko alkhairi ka kawo al'umma su kuma al'umma a daidai wannan lokaci gani suke yi bala'i ne ka ɗauko ka kawo musu amma idan ka ci gaba da haƙuri kana karantarwa mai rabon ya gane sai ya gane yanzu in kuka lura wa alhalu da ahalus suna da suke sha da ba a fahimce su ba yanzu alhamdulillah suna ta shiga ko'ina an fahimce ta yanzu suna babu inda bata shiga ba a Najeriya babu inda bata shiga ba a Afirka kasashen Afirka idan ka zagaya da da ake fada da suna yanzu ba haka ba ne. yanzu idan ka je nan garin jibiya A kone ɗanwa da ake cewa alhaji musa dan sauro bawan allah ne dattijo yana nan har yanzu da ransa ya sha sunna ya koshi. akwai sanda ya shiga cikin kasar nijar aka kama shi aka tsare shi a gidan kurkuku shekara biyu a ƙasar nijar kun san laifin da ya aka tsare shi shekara biyu shine an gan shi da kaset na shek abubakar mahmud gumi ba wai kunna kasadin ya yayi ba a an ga kasadin a cikin kayansa a sanadiyar wannan aka ce ya dauko kasadin ba wahabi aka kai shi gidan kurkuku shekara biyu a prison saboda an gan shi da kaset na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi to yanzu yau an waye gari kwanaki mun yi wa'azi na Afirka gaba daya a cikin Nijar a Ilela Umbani wa'azin da kungiyar Kitabu was Sunna ta shirya ina ne in umma ne nan ne mahaifar shugaban kasar Nijar na yanzu kuma shi shugaban kasar Nijar din shi da kansa ya yi sponsorin din wa'azin a je a yi wa'azi na sunna a cikin garinsa a mahaifarsa kasar da aka kama mutum aka ɗaure shekara biyu saboda an ganshi da kasar na wa'azin sunna yau shugaban kasar da kansa zai ce a zo mahaifarsa a yi wa'azin sunna shi zai ɗauki nauyi duk ahalin sunna afirka gaba ɗaya su zo su taru an ci nasara ko ba ci nasara ba an ci nasara idan ka shiga cikin kasar ghana akwai wani gari ana ce masa atibobo tsakanin garin da kumashi tafiya ce ta kaman kilomita ɗari wannan garin an taɓa wayewar gari sarki da kansa ya hau doki ya shiga har cikin masallacin ahalus sunna ya ce a ruguza masallacin gaba ɗayan shi bai so masallacin ya kwana a tsaye kuma a wannan rana sai da aka yi lebur da masallacin na juma'a a kwantar da shi kasa sannan ya ce duk wani gidan ahalus sunna a garin a kona haka aka rinka bi ana kona gidajen ahalus sunna duk wanda aka samu ana bugewa sai da yan uwa suka wo gudu da kafa tun daga cikin atibobo mutane ke gudu suka ratsa daji har kuma shi tafiya kilomita ɗari a cikin daji saboda su tsira da rayuwarsu wasu kamin su iso kumasi sun faɗi a hanya sai dai aka ɗauko su wasu sun iso amma asibiti aka wuce da su wasu ko ina sun ji rauni sun yage sun karce gaba ɗaya nan ne mahaifar wato shek ibrahim khalil allah ya ji kanshi ya ta mashi darakta na da'awa na ahalus sunna wal jama'a da ke kasar ghana baya da su wasa, da ni da su shek abubakar giro argungu ƙungiya ta wakilta mu mu je mu ta'aziyya a garin sai muka je muka samu babu lungun da sunna ta shiga ba a cikin garin sai ga mu a kofar sarki sarki da kansa ya tara duk ƙananan sarakuna da ke karkashin sa aka tara mu na su a kofar fada aka ce mu musu wa'azi mu isa musu da sakon Allah aka yi wa'azi aka yi wa'azi aka yi caji aka kuma zo aka yi wa'azin dare duk manyan garin babu wanda ba su halarci garin ba garin da aka taba bada fatawa duk ahli sunna in an gani a kashe shugaban ahlus sunna na garin cewa kai duk inda aka ganshi daga wurin a jawo shi a ƙasa har a kai shi fada daga inda aka same shi aka buge shi aka kama kafafunsa ana ja a ƙasa kansa na buguwa da dutsi da kwazazzabo da rami wani inyamuri wanda ba musulmi ba ya zo ya fashe da kuka ya rike yana kukan wasu irin mutane ne ba ma addini ba ko ko tausayi da rahama babu zuciyar ko ta irin azaba ce ake wanda bai ji ba bai gani ba sai gashi an wayi gari har cikin fada garin sunna ta shiga yanzu nan gurin Najeriya ka ɗauka ka je Kano ka kalli yadda da aka yi fada da sunna a Kano yanzu an ce ka kirga masallatan juma'a na sunna a Kano majalisi na sunna a Kano majalisan sunna a Kano sun ninka zawiya ta bidi a cikin garin Kano duk wannan nasarar daga ina daga Allah maɗaukin sarki kwanaki mun yi wa'azi a yata sai aka zo ana nuna mun matasa wallahi 'ya'yan manyan Kano sai a ranar na gane duk gidajen manya na Kano nan babu gidan da sunna bata shiga ba sai a ce mun kaga wannan saurayin in ce a ce dan wane ne kaga wannan a ce eh to to dan shi ne kaga wannan eh to wannan aikin waye aikin Allah ne ya Allah muna gode maka da ka ƙara ƙarfafa sunna saboda haka ya ku ahlus sunna ku ci gaba da haƙuri ku ci gaba da da'awa Allah ya sa wa kiran ku albarka matukar kuka yi haƙuri ba ku daina ba to in Allah ya da sauran da ba su gane ba ma Allah zai gane da su Allah ka gafarta mana to me aka ce a gaba da rama وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون أنا ما دوكين سركي وكان في a تسعة haɗin wato akwai wasu mutane 'yan ta'adda guda tara a cikin wannan gari na annabi saleh wato wasu 'yan ta'addare wasu criminals matasa ne guda tara waɗanda kowa a cikin yana jin babu takadari a cikin garin gamashi waɗanda wayannan su ne masu shirya ta'addanci akan annabi salihu alaihi salam da dukkan wani mai imani duk wani ta'addanci da ka ji an yi a cikin garin annabi sale to in Allah ya yarda da jagorancin ɗaya daga cikin wayannan mutanen guda tara ne aka yi Allah da kansa ya ce su wayannan mutane guda tara yufsiduna fil ardi ba su da aikin yi banda banna a cikin ƙasa Allah ya yace wala yuslihuna ko kusa ba sa gyara to su wayannan yan ta'adda a lokacin da wato annabi Saleh, mutanen suka ce ba za mu yi imani da kai ba in kana so mu yi imani da kai muna so wannan dutse ya haihu akwai wani dutse a bakin garin suka ce suna so wannan dutse ya yi mai ya haihu tambaya ta gaba mai dutsen zai haifa mutum zai haifa ko dutse dan uwansa zai haifa suka ce a yawan wani dutse ya bantaro ya fado kasa aka ce ya haifu ai ba za mu yadda ba abinda muke so dutsen kuma in zai haihu ya haifi taguwa idan ya haifi taguwa to mun yadda kai annabin Allah ne yace za ku yi imani suka ce za su yi imani yace taguwar za ta zo da sharadi fa suka ce ba matsala a wannan lokaci yayi addu'a Allah madaukin sarki ya karbi addu'arsa wannan dutse ya tsage kuma taguwar ta fito daga wannan dutse da taguwa ta fito daga wannan dutse sai suka ce ba za su imani ba sai Allah madaukin sarki ya ce da su to wannan taguwar tana da sharɗi sharɗinta shine an ba ta dama duk wanda ta shiga gonarsa za ta yi ciwo babu dama ya taɓa ta wannan shine sharɗi na wannan taguwa da farko duk gonar da ta shiga za ta yi kiwo to ba a yadda wani ya taka mata birki ba sharɗin taguwar na biyu ruwa da mutanen garin suke ɗiba su sha to za a yi time table tsakaninsu da wannan taguwa idan yau taguwa ta sha to gobe sai su zo su ɗiba saboda haka in kun zo ɗiba ku ɗebe wanda za ku yi amfani da shi yau da gobe domin washe gari taguwar ita kaɗai ce za ta zo ta sha wannan ruwa wa'annan mutane suka gagara yadda da wannan ƙa'ida ƙarshe wani ɗan ta'adda a cikinsu bayan sun yi mitin ya ce wannan taguwa ta Allah zai soke ta kowa ya huta kuma ya soge wannan taguwa ya kashe ta bayan ya kashe ta annabi saleh ya ce to kun tsokano fushin Allah Allah ya ce ya ba ku notis na kwana uku mai buhun nan masara ya cinye kamin kwanaki ukun su cika wanda ke da abun hawa ya gama hawa ya more kamin kwanakin su cika wanda ke gado ya sha bacci kan gadon kamin kwanaki ukun su cika idan wayannan kwanaki uku sun cika Allah ya ce zai halakar da ku gaba ɗaya kowa da kowa ya huta saboda kun tsokano ubangiji kun ga wannan ayya ya kamata a ce su dawo su natsu wato su tuba su koma zuwa ga Allah to maimakon haka sai su wayannan yan ta'adda guda tara sai suka haɗu suka yi wani mitin suka yi wani ittifaki me ya faru a wannan lokaci alarama قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون أولا أن ميتين الناس قالوا سيسوك شيء تقاسموا بالله كرنس إيدا الله مدوك كنسركي ba wanda zai saba ittifakin da muka yi a wajen wannan taro wato sai ma sun yi rantsuwa domin abin da aka yi tifaki a kansa a tabbatar da aiwatar da shi menene abin da suka yi tifaki a wannan ranar suka ce bayyitan nahu wa alahu za mu je mu ainihin wato yi wa annabi salihu wato Abce ba tare da jama'a sun sani ba da daddare mu je mu auka masa a gida mu masa kisan gilla ba ya ce ya ba mu kwana uku ba to bari mu kuma kanin kwana ukun ta cika mu fara kashe shi in yaso in za a kai mu lahiran ma ma same shi a can amma dai shi zai fara zuwa idan muka je muka kashe shi kuma da safe mun san ƴan uwansa da dangin sa waliyansa mu za a fara zargi to idan aka kira mu aka ce an zarge mu to ga ansa da za mu bayar sun malana na ƙulan na liwaliyihi sannan sai mu faɗawa waliyinsa waɗanda za su bijininsa sanadiyya an kashe shi mu ce ma shahidina mahalika ahlihi mu ba mu ma halarci inda aka kashe annabi salihu ba da iyalansa balle ma a ce mu ne wa'anda muka kashe shi wa inna la sadiqun kuma lalle mu masu gaskiya ne yanzu sun yi mitin za su auka wa annabi salihu da daddare su masa kisan gilla sannan washe gari in an neme su su yi dinayin su kir'etin na alibi su nuna cewa su san da abin ya faru ma suna wani wuri daban balantana ma har su halarci inda aka aikata wannan ta'addanci wannan shine wato aikin duk wa'anda ba su da gaskiya duk wanda bai da hujja bai da dalili to ƙarshe ga ta'addanci zai koma amma duk wanda yake da hujja yake da dalili baya ta'addanci wannan ne yasa ahlus sunna duk inda suke a duniya ba sa ta'addanci a tarihin izala a Najeriya kun taba jin inda yan izala suka je suka rusa masallacin wani kun taba jin inda suka kai hari kan makarantar wani kun taba jin inda suka je suka auka wani ko suka je suka kai farmaki kan wani a sai dai a kona masallacinsu a kai hari kan makarantarsu a jajjefi motarsu ta wa'azi a jajjefi lasifikarsu a jefi 'yan agaji a je a yi sunkuru a yi ta'addanci a kashe malumansu na sunna suna sallah a cikin masallaci wannan shine ta'addancin da ake yi musu amma tarihi a najeriya bai taɓa kiyaye rekod a duk afirka gaba ɗaya ba a taɓa samun rekod inda ahalus sunna suka taba zuwa suka auka wani saboda suna da sabanin fahimta da shi ba mu rigiman mu da baki muke yi mu sunkurun mu da hujja muke yi mu dauki ba dadin mu da aya da hadisi muke yi ka faɗa mu faɗa jama'a suna da hankali su gane inda gaskiya take dama idan baka da nassi to sai ka hada da naushi haka ne ko ba haka bane amma mai nasi yana naushi mai abun fada yana fada mai abun fada baya fada mai nafi baya naushi mai baki bai sa baka in ka ganti a kawo kidiya da baka a harba to babu aya babu hadisi ne Wannan ne yasa mu iya mafi girman hukuncin da zaka mana ga sai a daina sauraron mu a ce ku kuskure ka saurare su zahaƙin bakin tsiya ne da su yanzu nan za su rikita maka kwakwalwa yau na ji aya na ji hadisi wancan ya maka kwatance kwatance ba aya ba hadisi sai dai baka misali ɗan izala jahilai ne ba su san ilimin milladunni ba kamar madubi in ka kalle shi ga wani ciki ga wani waje zahirun da baɗinin kenan to na ji zahirin da baɗinin daga nan sai ne sai dai ta misalce a a'a kaman gyada ƴaƴan na ƙasa ganyen na waje to na ji gyada ƴaƴan na ƙasa ganyen na waje sai ne kamar raƙumi wani lokaci ya sama wani lokaci ya ƙasa ko wani ya ce maka malami ne malam ba aya ba hadisi sai misalce misalce an zuba wa kaza ruwa ta zo za ta sha ruwa da 'ya'yanta ashe raƙumi ya riga ta zuwa Kawai raƙumi ya zo ya samu ruwan kaza a kasko ya shanye ruwan gaba daya kuma ya goma gefe ya ƙinƙamshi bai ƙoshi ba don sai kaza ta iso da 'ya'yanta za ta sha ruwa raƙumi ya shanye gashi kuma a tsaye a gefe wato abin ya yi wa kaza zafi sosai ta kalli raƙumi ta ce to su dogo dai har yanzu ba a girma ba to ashe raƙumi ya jita dan take kubi sai buta ta wayo yace ke saurara ban san rene hankali in dan girma billahi lazi an girma sai da ce an girma ba hankali <laughs> Allah ka raba mu da girma ba hankali me Allah yace a gaba larama wa makaruna ومكرنا wa hum la yashurun Allah madakin sai ke ce makaru makaran wato sun shirya makirci inji Allah maɗaukin sarki sun yi mitin ya za a yi a annabi saleh ya za a gama da shi irin mitin ɗin da ƙuraishawa suka ya za su gama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san ƙuraishawa sun taɓa yin irin wannan mitin ne wa izam kuru bika lazina kafaru wa يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون, ويمكر الله والله خير الماكرين الله مدوكي سركيتي وإذ يمكر بك الذين كفروا ka tuna lokacin da kafirai suka haɗu suna shirya maka makirci ana kulle-kulle ana makirci ana kulle-kulle me ake so a yi da yusbituka domin su kama ka su daure, au ya katuluka ko su kashe ka au yi kurjuka ko ma su kore ka daga garin mitin ake yi mitin a sikiret aka yi shi amma shi dan iblis sai da halarci taron ya shiga ta tsoho ya zo ya zauna a taron ba san iblis ba ne aka ce to maganinsa shine mu kama shi mu daure. sai da suka gama iblis da ce Allah sarki wannan shine tunani na yara yaro man kaza yace kun kama shi kun daure ya kun kashe macijin ba ku sare kan ba kun daure shi mabiyansa suna waje ai sai su ta wa'azi su mabiyan su ƙara yawa sai su zo su yaƙe ku su balle su fiddo kayan su ai ba abin da kuka yi kuka yi wannan aka ce a kwarai da gaske da tijo kai magana mai karfi anan to ya za a suka ce to mu kore shi daga garin aka ce eh, har an yi tibaki shedan ya ce Allah sarki yara in kun kore shi daga garin me kuka yi ai wani garin zai koma ya je ya ta wa'azi ga yadda zakin bakin tsiya ya tara mutane su sake dawa su zo su yaƙe ku su kore ku daga garin ku ai ku komai ba to daga nan basirar ta tsaya suka ce to da tijo ya kamata a yi domin duk shawarar da muka kawo kace ba ta yi ba yace a hanya guda ɗaya ne in za ku warware matsala ku warware ta gaba ɗaya ya za a warware ta gaba ɗaya yace ku kashe shi kawai ku huta ta yi muka kashe shi yan uwansa da danginsa za su bi wanda suka kashe shi su kuma su kashe shi su rama sai ce ta yi kuma ku gano ba idan za ku kashe shi kowace kabila cikin kabilunku ta kawo saurayi guda ɗaya wakilce ta kuma ya zo da takobi idan za su sare shi sai su sare shi tare sara ɗaya sai ya faɗi ya mutu kenan duk kabilunku ne suka haɗu suka kashe shi in danginsa sun ce za su yaƙi ba su yaƙi da kabilunku gaba ɗaya ba dole su za su ce sun yadda a bada diya in sun ce a bada diya kuma kuna da yawa dan kuɗi kaɗan kaɗan za ku yi karo karo ku hada sai ku biya ba tare da wani ya ji jiki ba kafirai suka ce laqad a sharta bin ra'ayi hakika kawo shawarar da ta dace amma dai tsoho da basira kake ya tashi sai suka ce tsoho ba mu san ka ba wai daga ina ka zo ne yace daga najadu daga na aka samu tsohon najadu amma sun yi nasarar kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wa ba su nasara ba to irin mitin din da aka yi kenan akan wa akan annabi salih su ba su sani ba kashe mai da'awa bai warware matsala dan ka kashe annabi baka warware matsalar ba dan ka kashe malamin sunna mai da'awa ba abin da ka warware a cikin matsalar ka ina fata an gane wannan domin kashe shi ƙur'ani yana nan ko bai nan sunna tana nan ko ba ta nan to za a samu wani za su dauka su ci gaba da karantarwa ran da ka kashe wannan ranar sai Allah ya ce to dama kai wane da wane abin da na ce ku tsaya ku huta saboda wane da wane suna yi kenan yanzu da sun kashe shi eh kai tashi kai tashi a ci gaba forward ever backward never yadda za a yi ta yi kenan ba zai tsaya ba Allah ya ce wa makaru makara sun shirya makirci in ji Allah maɗaukin sarki Allah ya ce wa makarna makaran mu ko muka shirya musu dabara muka mai da makircin a kansu Allah ya ce hum la yash'urun ko a jikinsu ba su gane suna tinkarar bala'i ne da kansu ba to ya kai a wannan lokaci ala rama fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah madaukin sarki yace fanzur kaifa kana aqibatu makrihim duba ka ga yaya karshen makircin nasu ya kasance yaya akibar makircin nasu ta kasance Allah ya ce anna dammarnahum wa qaumahum ajma'ina wayannan kafirai mun dammara su mun garkake su mun halakar da su da jama'a su gaba ɗaya inji Allah madaukin sarki ko kwara ɗaya Allah bai bari bai darkake su gaba ɗaya kuma yace ku je ko gidan zu in za ku iya samu masa wani ba samu da kwara ɗaya tallin tallin saura akwai su babu su suna ina Allah ya gama da su Allah da ya gama da su yana nan ko baya nan yanzu ma masu yi wa Islam kulle-kulle da makirci ku koma zuwa ga Allah ku roki Allah ya Allah duk mai shirya wa musulunci kafar angulu Allah kai magani shi Allah duk mai shirya wa musulunci gadar zare Allah ka sa ya fada ya Allah duk wanda ke musulunci makarkashiya in mai shirya ne ya Allah ka shirye da shi idan ba mai shiryuwa bane ya Allah cikin bala'o'i da ka tara ka dan tsakuro ko dan kadan ba mai yawa ba ko cikin kwankwalati ka ne Allah madaukin sarki yace a gaba da rama fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu na'am إن في ذلك لآية لقوم يعلمون wato kamar kana wurin kamar Allah yana nuna maka wurin da kansa Allah ya yace fatilka buyutuhum kawuya, ga gidajen su can a ruguje a rushe in ji Allah madaukin sarki wato kamar ma ana nuna maka ga gidajen nan kaman an kai ka bakin garin Allah ya ce nan abin da kake hange wayannan ruguzazzun gine-ginen da kake hange ba wani abu ba ne in ji Allah gida da jinsu ne ga su nan ba kowa a ciki sun koma kufai Allah ya ruguza su ya tarwatsa su lamma zalamu yayin da suka yi zalunci ma zalamu saboda zaluncin da suka yi suka ainihin hada Allah da wani suka yi fada da annabin Allah suka yi fada da gaskiya suka shirya ta'addanci akan masu da'awa masu kiran su zuwa ga Allah Allah ya ce to ga karshen su nan ga gidaddajin su nan a ruguje inji Allah madaukin sarki Allah ya ce inna fi zalika la'aya lalle a cikin wannan akwai me akwai aya akwai abun lura akwai abun izina al'aqilu man itabara bi ghairihi wa man lam ya'tabir bi ita itabara bihi ghairuhu mai hankali shine da gemun dan uwansa ya kama da wuta shi ya shafa wa nasa ruwa wato da wani ya fada bala'i shi ya koyi izina ya koyi darasi daga bala'in da wancan ya fara duk wanda bai yi izina bai dauki aya da waninsa ba to shi ran da bala'in ya iso kansa wani zai dauki aya a kansa Allah ka raba mu da mu ne za a dauki aya a kanmu ba mu za mu dauki aya daga wani ba sai Allah madaukin sarki ya ce lalle a cikin wannan akwai aya amma gawa ya alamu ga mutane masu sani masu gane Allah masu gane gaskiya masu san bin tafarkin da ya dace mai Allah maɗaukin sarki ya ce a gaba larama wa lalabi na amanu wa kanu yattaqun Allah ce da muka halakar da su wa lalabi na amanu sai muka tsirar da waɗanda suka imani annabi salihu da waɗanda suka yi imani tare da shi wa an jaina allazina amanu Allah ya ce wa kanu yattaqun kuma waɗanda suka kasance suna wato ainihin kiyaye dokokin Allah Allahumma ja'alna minal mu'minina almuttaqin sai Allah ya ce mai a gaba larama waluban iz qala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun a cikin sura da ta gabata an bada kissa annabi lodo to anan ma za a sake tabo kisar kamar yadda aka tabo kisar annabi salih Allah ya ce wa ludan ka ambaci annabi ludu iz qala qaumihi yayin da ya faɗa ga mutanansa yace tunal fahishata yanzu ku za ku rinka zuwa wa alfasha idan aka ce alfasha shine abin da munin sai tsanani wato kazanta wato abin da ya zama mumuna, wanda Allah bai da shi ba Allah baya son sa da kaga abun ka san wannan bai dace da rayuwar dan adam ba shine iz qala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun alhali kuna gani kuna sane domin wanda ya fada cikin halaka bai sani ba ya fi sauki akan wanda ya fada cikin halaka kiri da muzu alhali yana gani kun ga anan an kira aikin da alfasha amma ba ambaci menene aikin da suke aikatawa ba aya ta gaba sai ta ƙara bayani sai Allah madaukin sarki ya ce me innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa hmm. bal antum qaumun tajhalun yace innakum lata'tuna ar-rijala yanzu ku za ku rinka zaikewa mazaje wajen biyan bukatar ku ta sha'awa min dunin nisa koma bayan mata ga mata da Allah ya halitta muku amma sai ku basu ku je kuna neman maza ya ce kai bal antum qaumun tajhalu lalle ku mutane ne jahilai malamai suka ce dan luwadi in digiri 50 yake da shi jahili ne duk wani ilimi da ka san ya tara a duniya matukar ya zama dan luwadi ya zama me ya zama jahili wato darajarsa ya mai da ita kasa ya koma da darajar dabba rago da ɗan akuya bunsuru ɗan taure ya fi shi wato basira ya fi shi sanin inda duniya ta tinkara jahilci na ƙarshe ne mutum ya bar mace da Allah ya halatta masa kyakkyawa cikin tsari wanda ya dace ya koma yana neman ƙato ɗan uwansa yau ka kalli ƙato ma bai kama da mace in ban da rashin hankali da na ɗan adam ita mace Allah ya yi ta kyakkyawa fatar jikinta ba irin fatar jikin namiji ba ne fatar jikinta ta fi ta namiji laushi kai fatar jikinka ga ta nan azara azara katako katako haka Allah ya haka ne ko ba haka bane Allah ya mata siga mai kyau idanun ta fari kal idan namiji jajawur sai kace idanun zakara muryar ta asiririya mai dadi kai kuma ga katuwar murya wajen sallama ma sai ka firgita mutum in yi wasa ko tafiya ce cip cip abin zai burge ka goya na zaune amarya tana gittawa haka sai ka ga dan nazari kuma yana dan lekawa to namiji yana tafiya wani gatari ga to ban ga menene abin da zai bada shawa Allah ya bata gashi mai tsayi mai kyau kai kalli kanka yadda yake sai ka ce goruba to wace irin lalacewa za ta kai ga in ban da lalacewa ban da sharrin shedan shedan da yana so ya kai ka jahannama sai ya kai ka kuma yanzu babban bala'in da ke faruwa cikin al'umma kenan je Abuja ka gani yadda ake kama wa karuwai daki a hotel haka ake kama wa samari kawai yaro ya gudu daga jimetar nan kawai ya Abuja shi ba wani honorable ba ba aiki yake ba ba wani ɗauke shi SA ba ba abin da yake ba kasuwa yake yi ba ya ke zauna gida ya noma ya ke kasuwa shi ba zai sai da takalma slippers ba ya fi karfin tallar rake ko tattasai da albasa ko tallan muruci shi duk wata karamar sana'a ya fi karfin ta kuma shi abin da yake so kullum ya polish ya yi kyali sai ya tattara ya nausa ya abuja idan ya tare abuja nan to bala'i in ba sa'a ba ko ya zama tsofaffin mata ma'aikata masu kuɗin banza su za su rinka ɗauko shi su rakwakwaba shi ko kuma ya zama na tsautsai ya hau kan shi wani ya kwashe shi ya je ya rinka amfani da shi kamin ka an kara an rakwakwaba shi gaba ɗaya matasa da dama suna na an rakwakwaba su akwai wanda an an shi gaba daya ya koma wato idan yana jin bayan gida bayan gidan ba zai iya rikewa ba duk sanda ya ji bayan gida bayan gidan zai fara fita sifirin an balle yadda ba burki sai ya tawo gaba daya ƙarshe matsiyaci sai da rinka samun famfas irin wanda jarirai ke sawa dinnan kawai ya lalace an ɗauko shi a hoton ana bai sa kuɗi kuma wani abin da zai fi kara maka bakin ciki sai ka samu manya-manya a cikin al'umma da su ya kamata su damu da tarbiyyar al'umma kuma su ke lalata yara su ke me su ke lalata yara a halin yanzu luwaɗi da maɗigo sun zama bala'i cikin al'umma sun zama ruwan dare da duniya na taɓa gaya muku wani gaye da ya je yana zina da 'yar wani tsautsai ya kama shi a kano uban ya zo rutsa shi a falo gaya ya firgita zai gudu uban ya ce koma zauna ita yarinya yake tashi ta shiga cikin gida shikenan sai ya buga wani abokin shi waya kamin a yaka abokin ya zo abokin yana zuwa ya ce ya ce wannan ne na samu yana zina da yarmu sai abokin ya ce to ai ba matsala sai mu rama mata sai suka yi tafi suka yi ashe su kuma yan luwaɗi ne suka ce to mu muka samu kana zina da ita za mu rama mata in ka ihu mu kashe ka suka ture matsiyaci suka murɗe mai kunne kamar su zuci suka buɗe masa wuta yanzu abin da zai tara muku hankali a manyan birane yan mata ake amfani da su su je su ɗauko saurayi a rafin ne shi yadda ake rafin ɗin mata haka ake rafin ɗin maza yanzu kawai sai ga wata yarinya ta yi shiga tsirara tsirara rabin kirjinta a waje cinyarta a waje shi kuma gashi fasiki shi dan duniya sai ya dan latsa sai ya ji abun arha arha sai ya ce yana so sai da ce to tafi gidansu sai ya za mu je gidanku ta ce to ai babana baya nan dama da mahaifiyata sun tafi california ni kadai ce a gidan sai ta ah, ba matsala ba matsala mu je kawai sai a je a kai shi wani kantar mai gida ga wani katan bene a shiga da shi yana kalle-kalle yana taka interlocking yana kallon fulawa queen of the night da yellow bush ta sha ruwa tana sheki a je a shiga da shi wani katon falo ga tarazo ga laser chairs ga chinese carpet sai da shi su wuce falo na sama shi kenan sai a wuce yana taka step yana wani dan gyarawa haka da dan zanzaransa yana ganin shi ta faɗi ga sassa to ya koro lafiya lafiya ba matsala sai ta kai shi can falo na sama ta ce to bari in sauka kasa in dan kawo maka drink ya ce to ba matsala ta ce enjoy yourself ya ce no problem no problem ya dan kara zama irin na gayu ya dan bada balance yana nan yana jira yana kalle kalle ta dan kuna masa DSTV ya dauka zai ga ta hauro masa da drink kawai sai ya ga wasu murda murdan kati sun sun hauro dama sun dauke ta haya ne tana sauka kasa a biya ta kudin ta ta yi gaba ta gama aikin ta wannan murda murdan kace su ce to kai ne kuma yau Allah ya kawo me yake faruwa su kama shi su yi rafin ɗinsa in yi wasa daga nan asibiti za a wuce da shi sai a masa aiki saboda aka gayu masu yawan neman yan mata to wallahi za ka tsokalo bala'i ko da wajen kwaɗai aka mutu in za ka dawo ka tuba ka koma ga Allah ka tuba ka koma zuwa ga Allah yanzu a manyan biranenmu akwai alhazan da suke kashe kuɗi masu yawa su samu yarinya kyakkyawa su kashe kuɗi ko nawa ne su auro ta su gina mata katafa da gida su saya mata mota duk abin da kake so na duniya su shirya mata duk wata biyu wata uku za a fita da ita waje a kai ta dubai ko abu dhabi ko a ɗauke ta a kai ta singapore ko wani tsibiri a malaysia ta je ta shakata ta bude ido a dawo da ita amma kun san amfanin ta a wajen su ba ya auro ta don shi karan kansa bane ya aure ta ne domin ya tarko abin da yake bukata kawai ta amince ya rinka kawo samari su rinka yin zina da ita shi kuma ya rinka luwaɗi da samarin makasudin aure ta kawai kenan shi bai da bukatar ta amma duk abin da take so na kuɗi ko nawa ne zai bata yadda za ta lallabo wani saurayi ya zo ya rinka zina da ita shi kuma ya zo ya yi zina da ya yi luwaɗi da wa ya yi luwaɗi da saurayin wannan shine bukatarsa wannan shine bala'in da al'umma ta shiga ba domin rahamar Allah ba wataƙila da an turo wani mala'ika ya yi mana upside down wallahi albarka addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce muke ci da ya roƙa mana kar a yi wannan al'umma wato ƙurin Allah ka kare musulmai daga wannan bala'i Allah ka kare musulmai daga wannan bala'i wayanda ka jarabta da wannan bala'i cikin musulmai masu imani ya Allah ka ba su ikon tuba su dawo zuwa gare ka shi yasa yace musu me yace bal antum qaumun tajhaluna yace ba haka lamarin yake ba lalle ku mutane ne jahilai dai in ba jahili ka ta fara jahili jahili na yankan shaku jahili cikakke full marshal jahili in ba sa babu wanda zai bar mace da Allah ya halatta masa ya je yana neman kato dan uwansa Allah ka raba mu da wannan bala'i me Allah madaukin sarki ya ce a gaba larama فما kana جواب qaumihi illa an qalu akhriju ala لوط min qaryatikum hmm. إنهم أناس يتطهرون kun san shi luwaɗi yana da matsala babu abin da ke da wahalan tuba kamar luwaɗi in dai mutum ya kuskure zama ɗan luwaɗi to tuba sai Allah ya zaɓe shi wahalar tuba ne da shi domin daga zaran mutum ya zama ɗan luwaɗi bai ƙara sha'awar mace a rayuwarsa sai ji ba sha'awar me ba sha'awar mace to tun daga sha'awa a jikinsa ko mace ba za ta biya masa buƙatar ba to yaushe zai tuba ya daina an shiga bala'i ko ba shiga bala'i ba shi kuma wanda ake luwaɗin da shi shi ma ba zai iya tuba ba me yasa ba zai iya tuba ba abin da yasa ba zai iya tuba ba wato duk sanda aka yi luwaɗi da shi za a zuba masa mani a cikin duburarsa ƙwayoyin mani ƙwayoyi ne masu rai ƙwayoyin halitta na mani ko babu inda za su je ba kamar mahaifan mace bane da akwai inda maniyin zai tafi nan inda aka zuba a nan zai zauna a cikin duburarsa inda ake corakto idan ya zauna ya dade ya dade zai rube idan ya rube sai haifar da wasu yan tsutsotsi kanana kanana wayannan tsutsotsi kanana kanana duk sanda aka yi luwaɗi da shi maniyin da aka zuba shi ne abincinsu idan ya dade bai yi luwaɗin ba wayannan tsutsotsin za su rasa abinci in su rasa abinci sai su rinka muntsinin dubarsa ta ciki ba zai iya zama lafiya ba ya rinka mutsu mutsu kenan sai ya je ya sake yin goho an zuba musu abinci kamin ya zauna lafiya to shi kuma ya za a yi tuba tuba ta zama aiki ko ba ta zama aiki ba wannan shi ne babban bala'in luwadi matasa kaku kuskura kar ku yadda a yi amfani da ƙuruciyarku a yi amfani da rayuwarku a jefa ku cikin wannan bala'i ga bala'i a duniya ga bala'i a lahira Allah ka raba mu da bala'in luwaɗi kun ga ya yi wa mutanensa wa'azi to ƴan luwaɗi ne ba su shirya tuba ba fa ma kana jawaba qaumihi an san mutanensa ba ta kasance ba illa an qalu sai kawai suka ce akhriju ala lutin min qaryatikum ku fidda annabi lutu da mutanensa daga garin ku ku kore su daga wannan garin innahum unasum yatadaharuna lalle su mutane ne da suke tsarkaka wai abin da suke nufi su su kadai ne masu tsarki ku dukan ku kazamai ne su su ne masu addini wannan ku tabbatar da cewa kun kore su daga garin wannan ne dalilin da ya sa dan luwadi idan kana cikin group din su inda ba za ka hada kai da su ai wannan ba su da kansu za su fara kaurace maka saboda sun gane kai menene kai mai tsarkaka ne iya ya dauka dauki bala'i luwadi yanzu ya wuce an samu wani babban mutum a nan Najeriya yana luwadi da wani yaro akwai abokin yaron ya gano wannan babban mutum yana yin luwaɗi da shi sai yake tsokanar yaron ya gashi sai ce amaryarwa ne sai ya kira sunan shi wannan mai luwaɗin da shi sai ce amaryarwa ne ashe shi wannan yaro abin yana bashi haushi ran nan da ya je wajen wannan mai gida nashi da yake wannan mummunan aiki da shi sai yake gaya masa wani kullum in mun haɗu da shi abokina sai rinka ce mun amaryarwa ne sai ce to to to to waye babansa sai ce wane ne babansa sai ce to shi kenan sai ya aika ya ce uban ya zo tare da ɗan nashi uban sai ya taho tare da ɗan shi shi kuma wannan babban mutumin sai ya kira wato wannan yaron da yake yin luwaɗi da shi ga wannan yaro mai tsokanarsa da babansa ga shi shi kuma wannan ya ce kai mai ta mai wannan yake gaya maka ya ce wai ce mun yake amaryarka sai ce to to sai ya kalli baban yaron sai ce to wannan dan naka yana ce wannan amaryata faɗa mana ga ka gashi kai karan kanka na taɓa luwaɗi da kai ko ban taɓa ba ya ce ranka ya daɗe ka taɓa kai ka ji bala'i sai ce to kai kaji da kake ce wannan amaryata babanka ma shine uwar gida wannan fadi saboda neman duniya saboda neman ne neman duniya dan me Allah ba zai jarabe mu da bala'i ba ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu tuba mu koma zuwa ga Allah to me yake ta gaba da ramma fa anjayna huwa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha min al-ghabirin Allah madaukin sarki yake fa anjayna huwa ahlahu sai muka tsayar da annabi ludu alaihi salam wa ahlahu da iyalansa duka muka tseratar da su Allah ya ce in lamra'ata hu sai dai matar shi sai dai me matar shi kaddarna kaddarna hamina da gabirin ita kan mun riga mu hukunta cewa tana cikin wa'anda za a halakar tana cikin wa'anda za a halakar da su a basu cikin azaba wato ashe duk wannan wa'azin da annabin Allah yake yi annabi ludu alaihi salam ashe bai sani ba matarsa a cikin gida tana tare da kafiran tana tare da me tana tare da kafirai hasali idan ya yi baƙi a gidansa ita baƙin samari ita ce ke sanar da kafirai ga baƙi sun zo kafirai su zo su kama baƙin annabin domin su yi retin nasu ita matarwa matar shi ashe wannan shi yake nuna maka ba ba wato koyaushe ne mutumin kirki yake yin sa'an mata ta kirki ba kada iya zama mutumin kirki amma kuma mataka ta zama wata iri mataka kuma tana iya zama ba ta kirki ba mijinki mutumin kirki ke kika zama ba ta kirki ba addinin mijin naki zai amfane ki ba zai amfane ki ba da addinin miji yana iya amfanan mata ko bata bi Allah ba da Allah zai halakar da mata annabi ludu da ba zai halakar da ita ba mijinta ba limamin masallacin juma'a bane ko ladan ko malam mai wa'azi mijinta menene annabin Allah ne amma duk da kasance wasu annabin Allah da matarsa bata bi Allah ba ya haka da ita halakar da ita kai karki yaudar kanki kina auren malami karki yaudar kanki kina auren ahlus sunna karki yaudar kanki kina auren alaramma karki yaudar kanki kina auren liman ko ladan ko daraktan agaji duk wanda kike aure duk addininsa duk kirkinsa duk nagartarsa idan ke baki bi Allah ba in kiyama ta tsaya wutar jahannama za a babbaka ki babu ruwan Allah saboda ka za zaki tsaya ki bi Allah ki tsaya ki bi Allah kawai mijinki yana da aqida ya fahimci Allah ya rike sunna ke kuma kullum kira gidan bokaye gashin kan kilaya cikin fulon kilaya ƙarƙashin gado laya cikin katifa laya inda yake alwalakin kin binne laya abin daki kin binne laya sunan ki mushrika a wajen Allah jahannama zaki ga in baki tuba ba babu ruwa Allah madaukin sarki da cewa mijinki ahlus sunna ne idan zaki tsaya ki bi Allah ki tsaya ki bi Allah ibadar da kika ita ce kada wacce za ta tsere da ke yanzu gashi matar annabi lutu alaihi salam Allah ya ce na min al-gabirin Allah ya ce mun riga mun hukunta mun hukunta ta tana cikin wayanda za a halakar a basu cikin azaba inji Allah to ya Allah madaukin sarki ya rasu rama wa amqarna alaihim matara فساء مضر المنذرين الله يكي فأمضرنا عليهم مطرا sai muka musu ruwa wani irin ruwa in ji Allah maɗaukakin sarki wani irin ruwa ruwa na bala'i wani irin ruwa aka yi musu mala'ika aka turo Allah ya turo mala'iku ya ce a kisa garin mala'iku suka zo suka cicciɓo garin tun daga ƙarƙashin ƙasa aka ɗago garin sama aka yi taba da su sai da aka shiga sararin samaniya wannan ramin da ke ƙasa aka cika ramin da wuta sannan aka yi musu upside down aka kifa su a cikin ramin sannan Allah ya ce a yi musu ruwan duwatsun wuta daga sararin samaniya kai ka ji wani irin bala'i shi ya sa har yanzu hukuncin luwaɗi shi shine a kashe shi shine hukuncin me Ɗan luwaɗi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ya amalu amala qaumi Lutsin. faqatulul fa'ila wal maf'ula bihi duk wanda kuka same shi yana aiki irin aikin mutane annabi ludu Allah ya ce da mai yin luwaɗin da wanda ake luwaɗin da shi Allah ya ce duk kashe su gaba daya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqatulu al'ala wal asfal kill the one on top and the one below da na sama da na ƙasa Allah ya ce duk a kashe su gaba ɗaya. a wancan hadisi ya ce alfa'ila wal maf'ula bihi kill the subject and the object da mai yin da wanda ake yin da su Allah yake duk ku ke su kashe su gaba daya yaya za a kashe dan luwadi maluma suka ce a samu bene wanda ya fi kowanne tsayi a garin kamar nan garin a samu irin antena ta MTN din nan tana da tsayi ko ba ta da tsayi to antena za a samu a haura shi can sama in an haura shi can sama daga can sama sai a ce to shirya in ya shirya on your mark sai a tunkuɗo shi daga sama Kami ya sau ƙasa kuma a samu tifa guda ta duwatsu a juye a tara yara Kami ya iso ina Kami ya sau ƙasa an adda tifa guda ta duwatsu sai a ce wa yara to bisimila kuma sarajamu ah su sai ya kai musu ba offside down bayan yi offside down kuma sai kai kaka aka musu ruwan duwatsu wuta ko to shi ya yi sa ba za mu yi ɗauko dutse daga wutar nama ba amma sai mu tura a samo kwankere irin kan kura din nan kifa guda sai a juye wa yara idan aka je shi daga sama ya fado sai a ce yara ku yi wa gawarsa ruwan duwatsu saboda yayi ne saboda yayi luwaɗi yanzu wannan ɗabi'a wai ta ce ta zama ado wai har ma kokari ake wai ko za a kai majalisa wai a zartar a hukunci wai a ɗaura aure tsakanin namiji da namiji kamar yadda ya ce a wasu ƙasashen turai wai namiji ya auri namiji yan majalisa mun ji daɗi da ba ku goyi bayan wannan ba mun ji daɗi da ba goyi bayan wannan ba kun yi abin kirki kuma da kun goyi baya da kun ga tsiya. kuna ji akwai da zai je abuja ya sa mana hannu a ɗaura aure tsakanin namiji da namiji a najeriya kuma ya dawo gida kawai ya dawo gida kuma ya baje baje a ai dole matasa su masa sai hamba da gyaran kafirito subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah